karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fil islam idan ba ku manta ba muna nan a cikin gabar da malam ya kawo mana dalilan da suka zo a shari'a na hani dangane da mace ta caɓa ado ta fita ana kallanta ana sha'awa da kuma bayyanar da wuraren kyawun jikinta daga abubuwan da suka zo malam ya ta shimfiɗo mana dalilai ga sunan akwai hadisin muslim da abu huraira ya ruwaito sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyar mana ya ƙara kawo aya wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula sannan ya ƙara cewa Allah wanda farki ya tabbata a gare sa ya ce wal qawaidu minan nisa illati la ya'duna nikaha فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم مالا سيتي أما ما ثبت في النهي عن الاختلاط بين الجنسين فهو كما يلي ko fahuwa mayani game da abin da ya tabbata a musulunci na hannun da shari'a ta na cuɗanya tsakanin jinsin maza da mata ga dalilai akan haka da za su zo a nan gaba mala ya kawo mana aya cewa allah maɗaukakin sarki ya ce kullil mu'minina ya gudu min absarihim wa ya hafazu furujahum zuwa ƙarshe sannan ya kawo wa kullil mu'minati ya dudna min absarihinna wa ya hafazna furujahunna allah ya ce wa annabi ka gaya wa maza minai. sai rinkarinsa idanuwansu suna tsara farjojinsu sannan ya ce ka gaya wa mata mumine su ma sai rinkarinsa idanuwansu sai rinka tsara farjojinsu wannan aya na suratun nur aya ta talatin sai mala ya ce fa kaifa na tasawwaru gaddal basar li rajuli wal mar'a wa huma mujtami'ani fi makanin wahid yaya a akwakwalwa za mu iya auno watan abinda shari'a take nufi na rintsa ido an gane ga kowane cikin maza da mata in dai zai zama koyaushe suna tare wuri guda jama'a kun gane shari'a ta ce a rinka rintsa ido wannan yana so ya gaya maka ne a shari'ar musulunci gwamutsa da mata cuɗanya a rinka samun kai tare wuri guda da su ana hulɗa wannan shari'a ba ta yarda ba sai kawo aya sai yake cewa to ayan mun kalli wannan ayar a kwakwalwa ya za a yi mu iya suranto watan ya ce ya za a yi mu iya surantowa a kwakwalwanmu rufa idan da shari'a take nufi tare da cewa duk inda ka ga ɗa namiji da ya mace an gane tare da cewa ɗa namiji da ya mace suna ya auri guda yaushe a kwakwalwa za mu iya suranta an gane rintsa ido in kuma a ce gashi ana tare jama'a kun gane ku diba abin da ya ce fa kaifa na tasawwa yaya za mu suranta gaddal basa rintsa ido le kullum minar rajuli wal mar'a ga kowane namiji da ya mace ya za mu suranta rintsa ido wa huma mujtami'ani fi makanin wahid bayan kowace za ka gan su wuri guda suna hulɗa tare fal'ayatu izan mala ya ce wannan aya fi madluliha a abin da take nuni tanha an ikhtila'i wato tana hana cuɗanya tsakanin maza da mata kuma tana haramta cuɗanya tsakanin wata ƴaƴa maza da ƴaƴa mata jama'a abin da yake cewa tun da aka ce a rintsa ido kara kalli mata ko a to ai wannan ayat tana nuna cuɗanya kenan kar a yi domin yaya za a yi musuranto rintsa ido kuma a ce mutane na cuɗanya da mata yaya rintsa idon kenan zai zama bayan kullum za a gan ku kuna hulɗa da mata Da ma kun gane kullum kuna cuɗanya da su kullum kuna harka tare da su kullum mu'amala ga su ga ku ta bangaje ka ka bangaje ta ai da aka ce a gaya wa mumine maza su rinka rinsa ido to ana nufin karfa su je suna mu'amala tsakaninsu suna cuɗanya tsakaninsu da mata domin yanzu yaya kwakwalwa za mu iya suranto wa kanmu cewa rinsa ido bayan a ce kuma ga maza da mata suna hulɗa tare to ya za a rinsa idan jama'a kun gane ba yadda za a yanzu a ce ga munan aya maza da mata kuma wai kai tunanin ayan nan waya aiki da ita ga ya munya za a yanzu a ce in zaman nan da muke ya matsa muke da mata yaya za a yi a kwakwalwa ka suranto cewa wai shari'a ta ce a rufe ido to ai tunda ta ce a rufe ido sai kuma ta ce ku ya matsa ku haɗuri guda yaya ma zai yiwu a ce kuna haɗuri guda a ce a rinsa ido a kwakwalwa auno ka gani ya haka zai yiwu don haka tun da ka ji an ce a rinsa ido to ana nuna maka karkurin ka cuɗanya da su ana nufin matan da akwai aure tsakaninka da su kuma ba ka riga ka aure su bane Allah ka shiryar da mu wa qala aidan fi ayatin ukhra kuma Allah ya faɗa a wata aya daban yace wa watan yace wa sahabbai wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambayi matan annabi wani abu na rayuwa fasaluhunna min wara hijabi to ku roƙe su ne amma ta bayan wani shamaki an gane ku tana cikin gida kana wajen gida ko an sa katon labule kana nan tana can sai ka tambaye ta da Allah akwai guga da za mu iya aro mai amfani da ita a taimaka mana da bokiti mu wanke kayan mu ai kaza ai kaza amma ta bayan shamaki wannan yana nuna kenan lalle ba a yadda a ce ana cuɗanya maza da mata ba a musulunci kun gane tun da ka ji shari'a ta ce in za ka tambaye su zan akwai shamaki tsakani jama'a wannan dalili ne akan cuɗanyar ba a yadda ba ke zalika zalikum hauri liqulubikum wannan shi ya fi tsarki ga zukatanku wato duk wanda ke son ya zauna lafiya tsakanin shi da ubangiji sai ya kiya cuɗanya da mata domin manzan Allah dama ya ce watan ma taraktu ba'adi fitna hiya adarru ala rijali minan nisa ni ban babbala'i da masifa da zai cutar da mazan al'ummata ba ba kan mata annabi ya ce babban bala'i da masifar da Allah ya fara jarraba banu Isra'ila da shi dalilin mata ne duk wata masifa da ka gansu ciki dalilin mata ne jama'a kun gani na gaya muku shedan an ce yana cewa sami allazi idza ramaitu bi lam akhti shine annisa ta da na san in ya harbi bana kure su ne mata har suna cewa shedan bai taba ba tsammanin nasara akan mutum ba in ya bi mai ta kowace hanya ya ga ka kubuta sai in ya biyo ta hanyar mace ga ka tsira to sai ya hands off ya hakura amma dan an baka ruwan amana kuɗi an baka shugabanci komai an danka ma da an yarda da kai kai ne kaza kai ne kaza duka shedan bai ɗeba tsammanin zai yi nasara kan amma suka ce daga ran da ya biyo maka ta hanyar mace ga ta lantsetsiyar mace daga kai sai ita sai Allah kuma duk abin da za ka yi da ita duk duniya ba wanda ya san kayi kuma ba za ta faɗi ba kana da yaƙini kuma gobe ma za ta dawo ka ƙare jama'a kun gane amma ka buɗe baki ka ce inni akhafu Allah rabbal alamin to kana yin haka shedan sai ya daga hannu ya ma saranda jama'a kun gane ce na hakura ka fi karfi na jama'a kun gane ko Allah kyauta da aka mutane shi sun kiyaye watan akwai hadisi wanda ana tantama akan ingancin shi da ake cewa annabi ya ce ba'idu baina anfasir rijal wan nisa ba'idu baina anfasir rijal wan nisa nisan ta tsakanin numfashin ƴaƴa maza da mata kar ka yarda ka hangi mata a wuri ka matsa wuri duk yanda za a yi numfashin ka da nasu ka yi ƙoƙari ya zama nesa nesa amadan ba idani bodal mashriqaini ne an gane bodal mashriqi wal maghrib kar ka yarda kana numfasawa kuma kusa da numfashinka a wata mace tana numfasawa yanzu nan za ka yi mamaki har ma malamai za ka ji suna kawo cewa wai da za a cire jijiyar ɗa namiji a ajiya inda rana ke bullowa a ciri jijiyar ya mace a aje inda rana ke fadawa a zira musu ido to za su ta motsi suna matsowa har sai an waye gari wata rasin abu don haka kai da shari'a ta hau kanka duk da za a yi nesa nesa nesa nesa karatun kurma nesa nesa jama'a kun gani karka yadda ka rinka matsawa kusa da mata jama'a kun gani a kana kana kana polytechnic ne ko kana amir shehu idris ko kana fce ko kana nan congo ko kana ko kana can main campus a biyu ko ma wace makaranta kake sai ya zama an zo za a yi lecture kamun ka an kara mata duk sun shigo sai ka tashi tsabka koma cikin maza kar ka yadda ka zauna a nan idan ko inda kake ba yanda ka iya sai ka samu wata jaka sai ka sanya ta tsakanin ka kusa da wadda ke kusa da kai kar ka taɓa yadda da ma kun gane musiba ne bala'i wanda daga wannan musibar so ɗaya da za ka samu kanka in ba taimakonka ubangiji ba daga nan ka ɗaure nan ka ɗaure shi ke nan sai kuma yadda Allah yi. Allah ka shiryar da mu da aka kana ji wa'i za su altumuhunna mata'an duk abinda za ka tambayi matar da ba matarka ba ce ba 'yar uwarka ce ta jini ba dole ta sa sai ka tambaye ta wani abu to fas'aluhun na min wara hijabi jama'a kun gane ko na san wani yaro a ungomu ustazu ne sosai yana ɗan shago haka yana siyar da kaya wallahi in dai mace ta zo ba zai taba karba kuɗi a hannunta ba sai dai ta aje kuɗin akan teburin ya aje abin ta ɗauka tana juya sai ya ɗauki kuɗin wallahi tallahi akwai yaron da haka yake a unguwarmu. ba zai taɓa yadda wai ka miko ya haka ya karɓa ba ɗiɗi wallahi sai dai aje abin da ta wuce ɗin tana zuwa je dukar da kai mai yake so madara sai ya juya kawai ɗauko madara sai ya ce ga tun naira sittin ne sai ta aje ce biya duk ma sun san shi jaguna na wani ko za ka ga shi ba ruwan shi ba idan ta miko kudin sai ya ce in mm, mm, sai kaga an tsaya ana taka ana taka ya rike na fita rike nan ni sai ka rage mun ba zan su kudin ba yana a ah, ni ba zai rage ba an tsaya ana taka da kudin fa fasikin banza fasikin wuta jama'a kun gani wallahi mutane ce sun kiyaye wallahi musiba ne wata bari ku ji inda matsalar take kun san akwai abin da laifi to amma idan kai sake cuɗanyarka da laifin sai waye gari kana kallon shi ma ba laifi ba ne a zuciyarka ba ta tunanin komai in za ka yi na rantse da allah ka ga yadda kake rike kuɗi haka mace ta rike wadan kai kana da kayan shagon siyarwa ka kawo kuɗi nawa ne ka ce mata naira ɗari ce da hamsin ta ce a ce ka rage mun ta fito da 150 gaskiya ko goma ce sai ka rage mun gashi 150 ne sai ka rike ka ce ba za ka rike ba sai ka rike haka ta rike haka wallahi tallahi imanin ka ne ya tashi aiki ba mun karanta a zahirar ta zafi iman ba ta yadda za ka gane haka ka ɗauko ustazin da kuke tare da shi shi da bai wannan business ka ga zai iya rike kuɗi haka mace ta rike sitaka sitaka shi ba zai iya ba amma kai tun da wai kamai da abin ya zame ma jiki kana ganin ma ba komai za a ga kai baka jin komai ma in kai haka wannan alama ce ta imani ya lalace mun karanta a littafin zahiru ta zafi iman wallahi ku je ku saurari karatun littafin nan daga farkon shi zuwa ƙarshen shi ba mu taɓa karatun da ya kamata a ce mutane sun mai da hankali kan shi ba wallahi duk karatukan wurin nan kamar na wannan littafin wallahi tallahi saboda abu ne watan watan alamar lalacewar imani abinda ke sabbaba imani ya lalace an gane ko Abinda ke al'asbabu sannan al'eko sai ce al-zahiratu zatul iman ko sai ce al'asbabu sai ce al'ilaju ko sai ce kome ne ma na manta alamar da ke nuna lalacewar imani abin da ke sabbaba imani ya lalace sannan yanda ake bi a magance matsalar imanin da ya lalace kaga wannan karatu musulmi dukkan yana bukatar koyaushe rinka sauraren su jama'a kun gari wallahi ku je ku rinka tuna karatukan da muka yi a wurin nan ka je ka tuna karatun zammul malu wal jahi sharhu hadisi mazi iban ka je ka tuna karatun wannan littafin da muka yi a wurin nan kawai ka san in dai ka ganka aljanna to kawai ubangiji ya tausaya ma amma shaitan fa ya ce sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ili ta gaba ta baya ta dama ta hagu yace wala ta tajidu aktsaruhum shakirin in dai bin ka ne mafi yawa ba zan bari su bi ka in dai biyayyar dokokin ka ne mu buga wannan fa haka shedan ke gaya ma Allah ba za su bi ka ba kuma mu buga din jama'a kun gani to manzo Allah ya ce a wani wurin a ƙur'ani ya ce Allah yake gaya ma shedan cewa sai dai bayina na kwarai laisa laisa laka alaihim sultan ko baka da iko bayan da zaka yi da su illa man baka min al sai wanda ya biya maka cikin halakaku amma billahi allazi la ilaha illa huwa in imanin ka da gaske ne shi dan zai taran da bawo ya rasa ta inda zai shigo ma ya gure ta amma kai da ya hango kama dama ya ga abinci kai ko dugo ba matsala bane wurin shedan a to ai kai yana ganin ma da kai da shi tafiya kuɗa dan kai a cikin mutane ai kai ma shedan ne jama'a kun gane ya san kai ma a cikin mutane kai ma iri shi ne kai ma shi zan ne babu wata alfarma ta dokar ubangiji da idan kake shayin keta ta duka babu wani doka ta Allah wai da kake jin ɗarɗar wurin keta alfarma dokar sam to mutum ya zama shaidan a cikin mutane shayaɗinul insi ne dama wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd ko zukhur fal qawli gurura Allah kyauta da haka mutane sai sun yi taka tsantsan nan dai duk mun zo mun karanta kuna mun karanta a minhajin muslim a nan na zo na karanta wannan babu muraƙaba ɗin da muhasaba kowa ya ji mutum ne kawai mace ya gani a wurin yaƙi yin subhanallah yana tsaga kwaɗa ma idan sai da kwayar ta faɗi ƙasa ya ce gara haka gara haka Allah kyauta kun san ai mu mutane yanzu yau muna da matsala fa watan kai za ka ga kamar wai mu namu musuluncin wai daban ne irin yadda Allah ke neman mu kamar ba irin musuluncin sa annabi Muhammad Allah yake so mu ba wallahi tallahi kaga irin musuluncin da annabi yayi kaga irin musuluncin da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu suka yi wala irin shi ne aka ce mu sai dai ba zai mu yi kamar nasu ba amma irin shi aka ce mu kuma wallahi sai mun kiyaye na rantsi da Allah ma'aunin auna aikin abubakar wallahi da an gama auna nashi an aji shi a gefe wallahi kai za a taho da shi za a auna naka da wannan ma'aunin ba wani za a canza a ce ah, to tun da ku lalatattu ne a ɗauko wani ɗan fake-faken ma'auni lalatacce da ya tashi aiki a auna naku da shi ba wannan ma'aunin ɗaya ne jama'a kun gani nan muka zo ma karanta daga buɗe ido mutum ya kalli wani abu yewa Allah alƙawarin ba zai ƙara daga kai ya kalli sama ba ya dukar da kai ya bar duniya a kai ke yau duk inda zai ji kuma wallahi yanzu a duniya ka je ƙasar Saudiya za a gansu mutum tun daga gida in ya fito a har su ko hare a haka har yi sallah a haka har ya gama ya juya gida wala da haka ba zai ɗage kai kallo ne amma burkini ne ka zo ka ga mutanen mu a sai ya samu wata kwana kawai zauna tun wanda zai wuce in yi haka ya haka yi sai ya kallaci kowa a wurin da mai shigar da mai fitar duka wallahi duk za ka yi jawabi duk mutum sai ya jawabi duk waɗannan abubuwa inna sam'a wal basara wal da kullum ula'ika kana anhu mas'ula to wannan shi ya fi tsarkake zukatanku wa qulubihinna da su matan an gane ko Allah ya kyauta wannan suratul azabi aya ta 53 wa rawat tirmidhi alaihi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إمام الترمذي يرويت النبي ياتي لا يخلون رجل بامرأة ko amra'atin ko wani namiji ba zai keɓe da ya mace ba wadda ba wata muharramarsa ba a janabiyarsa ce keɓe da ita a abin nan watan wannan ajanabiyarsa ce ya keɓe da ita ba wadda akwai haramcin aure tsakanin shi da ita ba ba yarka bace ba kannuwar ka ba yar mahaifiyar ka ba kannuwar mahaifiyar ka ba ba yar baban ka ba kannuwar baban ka ba an gane to ba kuma yar ka ba ba matarka ba sai ka je ka keɓe da ita to mutum ba zai haka ba in ji annabi illa kana shaytanu salisahu shaytan sai ya zama shine na uku a wurin to ina masu taɗi ina 'yan taɗe-taɗe sai ya ga mutum saboda ma ka gane cewa akwai ɗiya a abin yanzu da za a kunna fitila a nan mutum ya zo taɗi wurin yarinyar gidan nan wallahi talla ba zai tsaya a wurin hasken to kai in ba mugu bane a kake neman duhu in dai abin kirki ne ai duk inda za ka tsaya sai ka tsaya inda haske ne jama'a kun gane ba sha ta yi waka ba ai dama shi mugun mutum watan bai son bai son haske ce duhu kuma yana son an yi duhu ma a ɗan rinka ruwa yab yab yab ko saboda ya san kowa ya shige ɗaki jama'a kun gane kuma zai iya taka kara zai iya tsiye shi wallahi tallahi idan mutum ya je taɗi za ka ga ba duk inda ya hangi akwai haske sai ga yana ɗan ƙara shigewa lungu kuma da zarin ya gama su babura na zuwa suna wucewa a baki bakin lungu sai su ƙara shigewa su kurɗe ciki to in kai ba munafiki bane ka fito haske ma jama'a kun gani inda ai ka san ina jin na taɓa gaya mu da daɗewa wani je yana taɗi ya tsaya a irin garu ɗin nan kunama ku tarangaɗa mai tarangaɗa mai ga shi bagarin gaban buduron shi amma da wani fasa ihu sai ta fita a guji a shi kuna mace ta harbe shi Allah da ma addu'a a karkai, duk masu tasu ta din Allah kawo kuna ma yana da mata wajen a fi haini ya zo a bukari da muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kala daga manzan Allah ya ce iyakun maddukula alal nisa ku daina shiga gidajen mutane inda matansu suke bayan basin ku daina shiga wurin mata hostel ne na mata karka shiga jama'a sun gane a gidan nan kar ka fada shiga ne wurin mata jama'a alasa sa kun gane iyyakum wadkhula ala nisa ahir ina jan kunnan ku. domin yanzu wannan gidan mata ne ciki kar ka fada musu sai in mai gidan na ne ya ce ka shigo an gane la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ilahu ولكن إذا ضئنتم ولكن إذا دئتم فادخلوا وإذا طئنتم فانتشروا wala musta'nisina li hadith ya kuma su imani kar ku rinka zuwa kuna shiga wa annabi gida Ke in an ba ku izini zuwa ga ku zo ku ci abinci to amma in ma an ce ku zo ga abincin ku zo ku ci abinci kar ku shiga ku zauna kuna jiran tukunya ta sauka ba a yadda ba ku bari sai ta saukan an ce ta sauka sannan ku shigo shine gaira naziri ne ina walakin idza du'itum in an ce ku shigo tukunya ta sauka fa duku fa idza ta'imtum fantashu kuna gama ci ko ya kama gaban shi wala mustanisina li hadith kar a ce za a yi zaman fira inna zalikum ko kana yu'zin nabi haka na cutar da annabi fa min ku shi annabi na jin kunya wallahu la yastahi min al-haq shi ko Allah ba ruwan shi ba ta kunyar da zai ji taku jama'a kun gane ku kayan aka ce bayan ci zama tsegumi ko tafiya sanin ya kamata bayan ci zama tsegumi ne to ka gama ci ne za ka zauna yi don haka bayan ci zama dai tsegumi ne tafiya kuma sanin ya kamata ne eh? kamar ya bayan ci zama tsegumi tafiya rikin tafiya rashin kunya ha? Eh? sun canza annabi magana ke Allah magana ke nan, ko ai magana Allah ne kana zama to tsaye gumi ka zauna ne amma tunda Allah ya ce ka tafi to tafiya kaga sanin ya kamata ne to amma wani ya zo kuma yana cewa bayan ci zama tsaye gumi tafiya kuma rashin kunya to sai a ci zama a gidan amin to kun ji annabi ya ce ahir ina jan kunnan game da shiga gun mata ko a makarantu ne kaga watan ɗabi'a ta ɗan adam akwai abin da dama watan ya san sai dai in hankalin akwai musu yanzu ko makarantun nan na arna za ga hostel ɗin maza dai a hostel ɗin mata an sa mai gadi ba ka shiga saboda duk inda ka ga mace inda aka ce nan nata ne to tana da son sakewa tana da son sakewa ba ruwanta ba abin da ya shafi mace kai ne kake ganin wayo abin da in tana shiga gida yadda ake zafin na har da jikinta sai ta ce ba rigan mama ba shi sai ta sa zani kamun kirji sannan sai ta kwanta a tsakar gida da shafulo da katiba sai ɗai tana ganin gidanta ne kawai sai kafa to la ta da kulu ba alaikun eh sai ai shi ko ma zai ce ka shiga ba ka'ida ta shari'a sai hajiya sai ya shiga gidan ya gaba wata matsala sai da ya ce bismillah sai ka bi shi eh a ya ta kaɗai ce ba za ka shiga ba in ta wuce ɗaya to sai ka tsaya a ƙofar gida sai kai sallama cewa mai gidan ya ce zan zo zan gyara in dararen gidan da aka kudan bani wuri zan shigo da Allah sai su shige ɗaki

ya ce ya shiga gidan yana aikin haka kawai sai ji kawarta ta shigo gidan gashi fa sun san yana cikin gidan yana aiki amma ya ce in ka ji magana da suka rinka imanin abin ba kyau abin ba kyau sai na ce to kakka ne ba kyau eh to kakka ne ya ce ai tun da dai Allah ya ce karka shiga nan ya ce malam zaman lafiya karka shiga ya ce in ko za ka shiga mijinta na nan ku shiga tare

abokina makocinsu makocinsu ya ce wallahi idan ya shiga ɗakin da cikin irin sha ɗaya sai su kai wajen kusan karfe biyar na ɗaki yana ɗebe mata ne yana ɗebe matukewa. ne ce to ba za ku yi mishi magana ba wannan musiba ne a hmm. wannan nuna to wanda suka gaya ma mijin sai shi ba shi ba zai hana shi ba hmm. dan uwan shi dan uwan shi ne kada a ce Hmm. kuma ya ɗebe mata kewa yake yi na Allah kyau a hadisin kan matsala yake magana ai kan matsala hadisin yake magana kun gane to da annabi ya ce a ahir ina gargadin ku game da shiga alan nisa kun gane gidan nan na mata ne wallahi ka kiyaye fada ka bari sai in mai gidan suna wallahi tallahi cewa annabi mata ba cewa ya mace ba alal nisa'i iyyakum wadkhula alal nisa'i ku daina shiga wurin mata ina gargadin ku ku daina jama'a kun gane kana shiga wani abu zai iya faruwa faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce a ya manzan Allah afara aital hamwa ba ni labari manzan Allah game da ɗan uwan mijin mace yanzu shi ma ba zai rinka shiga ba in mijin bena alhamu shi ne karibu zau ɗan uwan miji na kusa yanzu mijin benan manzan Allah sai a ce kuma ɗan uwan shi ba zai je shiga gidan ba kala ce annabi ce alhamu ai almaut in kana neman bala'i da masifa to shine dan uwan miji kun san abin da ya sa yanzu idan ya je yana ɓarna da ita sanda ya riga mata ciki ba kai mijin nata ba ran da ta haihuwa sai ta haifi ɗa irin shi wala za a yi ta cewa iko Allah kaga dangin uban yanzu dangin uban kun gane sai a ce dangin guban ya biyu shi kenan a haka kuma za ta kare maganar kai na haula wala wata illa billah kai wallahi tallahi jama'a akwai mutumin da na sani dan uwan shi kamar kani ne a wurin shi tun kamun ya auri matarsa sai ya zama shi wannan ya mugun sabo da ita kanin nashi kani ne a wurin shi to kuma dama shi ba mazauni ba ne ma'aikaci ne ko ba nan yake ba ko yaushe da ya aure ta shi wannan ɗin yana manna da ita ta samu ciki ta ya ɗa namiji ana ta ganin ai dan wancan ana nan ana nan ta ƙara samun ciki ta kuma ci. to da yake ba wai ubansa, ɗaya ba ne a dai yan uwa ne na rantse da allah namijin yau zai shekara ya kai ashirin da biyar ko da bakwai na rantse da allah tun yaron yana ƙarami aka zargi shi wannan da ita ɗin aka yi tagitin ɗinsu a kama su to da ya fahimci an gane kawai sai ɗauki kafa ya gudu ya ma ba unguwar wallahi ya ɗan namijin har zuwa yau yanda ka san an ɓare tsakanin shi da shi wallahi kasu Turan da ya bar unguwar waɗannan 'ya'ya biyun tun lokacin hayo ba ta ƙara yi mutane dama suna zargi to amma ni ba na cewa dolan dole barna yake da ita amma wallahi duk yanayin yadda yake a rayuwa ta tufa halitta wallahi talaka yaron yake tafiyar shi ɗaya da ta yaron da fuskar shi da kan shi da komai wanda kuma dama wancan ɗan uwa ne ɗan uwan ma ba wai na kusa ba a'a daga garinsu ne aka ɗauko shi ya zauna a gidansu tun ran da ya batta ya tashi wala har yau wurin shekara 25 ta kara yi ba sai ga duk waɗanda suka san matsalar har yau da sun kalli yaron kawai sai dai ga kawai ana tunanin wani abu ai jama'a akwai matsala wallahi tilla akwai matsala ka bar shedan ai tun da ka ji annabi ya ce ba za ku keɓe da mace ba shedan ce ya zama na uku ai an gama wallahi tallahi an gama shi yasa wata ahlus sunna da ta bani sha'awa kafinta ne ke gaya mun magana ya ce wallahi malam a daina cewa wai karatun da kuke wa mata ba su aiki da shi ya ce wallahi bai yadda ba mijinta ne yake ta neman ya zo ya aiki sai ran da ya ce mai kube na da Allah je kawai mai aikin yana zuwa dama ita kulle gida take mijinta na fita ya kwankwasa assalamu alaikum wa alaikum salam ce mai gidan ne ya ce zan zo in yi aiki ta ce to amma ya kasan bai nan ko ya ce yi eh, a ya ce na ina iya zuwa in yi ta ce allah ya kare ba zai yiwu a ce ka shigo gidan nan ba in yana son ka yi aikin ku zo Ta sai ya ce amma yanzu ya turo ni kike ba za ki buɗe ba sai ta banza da shi ta koma kawai wallahi ya ce na ya gama tsira ce da ya tunani ce ga kai wannan ba irin waɗancan da ya sani ba ne wannan mai aiki ce da karatu ka daina tunanin wai karatu da ake mata bai da amfani sam yana da amfani in kana tunanin haka su ma karatun da ake maza bai da amfani ka gani hmm. yana sai ya rinka zagewa in ha? yana mai dan ma a ya gano wani abu ya gano wani abu Allah yawwa yawwa shikenan ka ji karatun وجاء في صحيحين ايضا a ابو da muslim a wani ابن عباس kaga ai da ba a san da ma aka rinka wuta irin da wasan kanin miji kun gane wasan kanin miji sai kuma a ce wai ai dan mace dan mace ne da dan namiji eh yan mace yan eh, mace dan mace ne da ɗan namiji kun gani sai ga kawai ana zo sai ta zo ta duke shi a duwawa shi kuma sai ya bi ta a guje sai ya fita ya taɗe ta sai ta faɗi sai ya zauna a ruwan cikinta baligi ba <laughs> eh a ɗan ma da ɗan ƙani ai ƙarya ne wannan sinadarin da ke jiki na motsar da sha'awa billahi lazi la ila uwarka ce kawai za ka manni da ita ba za ka ji komai sai yadda ka yi ƙarya ne billahi lazi la ila illa sai dai in ba mace mace kana taba ta ce ka ji wani abu sai dai kuwan kai ba namiji wani. ya hmm. hmm. za ta iya kama shi eh, ya dawo daga tafiya ta zo su runguma juna sanin da zuwa wannan kanuwa shi ce za a ga ai ko da yake mutane yanzu ba su da wannan lillahi lazi a to so nawa ana yi ko anan garin ai an yi ka gani ai yo kaga ai malam mutan da ne ke da wannan su kuma dan kawaitin amma yanzu ina gaya maka ba wai kannuwa ba ba ya ba wallahi tallahi jama'a uwa ma in ta yi saki yaro na iya danne ta wacce ma hmm. ai jama'a kai Allah ya shirya da kai shirya ta addini ka gode ma Allah wallahi tallahi amma arnan nan duk daga wurinsa sa ake koyar da nan ba na aka zo ake ba mu labari a wata rana mun yi wani karatu wani aka yi je watan yana zagayawa yana zina da kannuwarsa ashe uwarsa ma a uban ubansu uban shi yana zina da kannuwar shi budurwa ce da esh shi saurayi ne to ashe shi ma yaron uwar ta kan dan abin nan sai ta ja shi zina da ita mm. tsoron na yarinya ce tana ta abin nan sai ta dan nemi wan da ya gane kawai shi kenan sai ya zina da ita har nan nan na zariya fa wallahi talla wanda tije ke gaya da maganar nan ma'aikacin railway kawai je kwanta da yarinya yana gama sai ta ce kai wani ya ce ka koga kafi baba kaza kaza kaza ta faɗa sai ce a ah, kin ko gama ma ma haka ta faɗa sai ta ce a ah, kuna yanka da mama ya ce a ah, ai cikin jari ina mata Thank you. watan jama'a duk abin da ka zato arni zai ba ruwan arna wallahi wani ma'aikacin reluwan nan da nake gaya muku shi ke gaya mana. yarinya ce budurwa ya zo wurin babanta abokinsu ne a nan kafancan tun da zai kai wuri shekara 28 ko 30 yana zuwa sai ce ina baban ku ba sai ta ce ga ya yana abu da mamanmu sai ta faɗa sai ce ke to da yake dama irin kofa wata ɗin nan ne kawai sai ya buɗe labule wallahi kawai sai ya hange shi abin ya ci kaga arna ba ruwansu kuma ga yar budurwa ce ga ta a bakin kofa ya ce wallahi lokacin yana tuwa ya hange sai ta ɗan buɗe labulen ta leka sai ta ɗan buɗe labulen da ya zai ce ina babanku sai ta ce yana cike yana yin kaza shi ga wannan wani irin magana ne tun da dama gidan arna ne kuma in ya zo dama yana shi kawai sai ya bude kawai sai ya ga kuwa abin yake kadiba ce duk irin waɗannan ɗabi'u da al'adu nasu su ne suka tara kitowa suka kawo mutane wallahi tallahi duk suka kwaso suka kawo jama'a gashi nan kowa ya ji a rediyo a satin da ya wuce ko kano ko ba ku ji ba aboki ya ɗauki aboki ya gayyaci abokin shi cewa ka zo da matarka gidana ashe dama can suna tafiyar ce ka wani kafi ni sa'an mata ai kai kaza kaza shi ma sai ya faɗi ai shi ne muke cewa yaushe wannan masifa da ke damun mutane za ta kawo ba ku ji ba a rediyon kano ka gani billahi ilaha illallah wannan aboki ya ma wannan kawai ana magana ka ta ta ka ai ka ce yana ta ka ai ta ka ne ai ya kake da ta sai yana faɗi sai ce ani kuma kaza sai ce ka to ya za mu yi ne sai ce to in da dabara mana kai ma ka ɗanɗana ta yin ɗanɗana ta ka shi ke rafa musulmi a kano last week ba a reduwa aka faɗi sai ya ɗauke ta kawai je gidan ne ya ce ka zo da ita ina shiga falo ana zaune dai ana dan tira shi wanda aka je wurin shi ga matar shiga ga ɗayar nan sai ya ɗan tashi kamar dabara sai ya kashe wuta dindin ma din. kawai da ya dama ya san inda wannan take da ya zo kawai sai ya rari ta sai ta ji kawai ana kici kici kamar ta an kara ya tube ta shi kuma wancan kawai shi ma je danna ta wallahi tallahi suna ta mm, mm, yaya ne ka za? ina matar ce iya ta kusa ne ta gaya ma iyayenta bai ko Shi ne ta tashi ita kuma da ta gaya ma iyayenta iyayenta suka kai kotu an dai riga an yi tiya ko ba yi ba to to waɗannan fa na suka ji wallahi tallahi waɗannan na suka ji wannan na suka ji wata ɓarnar ke Allah an je lahira kawai sai dai Allah yi kaji ba ya sani kuma ya ji a shi ya ɓoye shi yana tafan nadi da shi wallahi duk a fa a Kano haka ba malami ne fa yaje aji yaro a cikin sakon gidan shi iyayen yaro sun zo ana ta tambaya harin nan ina ji yana ji da ya dan zaga haka ya dan fito haka sai ya koma yaro ya tuɗe kawai sai amfani da shi sai kara ƙara fitowa ana tambaya ina yaro ina yaro kawai da ya huta sai ya koma yana jifa ana tambaya yaran ashe yana ta koyi shi in yi abu da shi ya abu sai ya fito in ya huta ya huta ya sha ruwa sai ya koma yaron ya mutu ko? ta ji ko a rediyo amma faɗa yaron ya mutu to mala a iska ana yankewa beli za a baya za kuwa zo da aka mu unguwa Allah kyauta kun ya zuwa bukhari da muslim an ibn abbas radiyallahu ma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce la wannan wanna ahadukum bimra'atin kada ɗayan ku ya kuskure keɓe da wata mace illa ma'abi mahrami sai akwai watan dan uwanta muharraminta a wurin duk wanda zai taɗi to ya sani dai taɗi mun karatu a wurin nan da matsalolin shi an gane ko ka kiyaye dan hodiyo yana cewa duk wanda ke son auren shi albarka ya bi hanyoyin da magabata suka bi suka yi aure sai na shi albarka amma kada ka bi wata hanya daban wurin aurenka wai kai kuma tsammanin ganin albarka a naka auren maluku ma ya ce ba abin da zai gyara al'ummar karshe sai abin da ya gyara ta farko sai dai ka wadari kanka kawai duk wannan a tara a taran sai dai a ce ba abinda za a tari duk ƙarya ne duk wanda ke son ya gada kyau to ba hanyoyin da waɗanda suka gada kyau suka yi in ya bi wannan hanya zai gada kyau jama'a kun gane amma duk yaudara ne shi sa aini ce wannan littafi za mu zo za mu karanta shi a nan in allah so ko goron karamar sallah ko goron makon sallah أما ما ورد في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فهو ماي أما جمد أبو بوان دسكزو سكي مغانا كان حرم تدى كلن آمة تاقوي أوري تكانن كدئتا غاسو كمريان دا زاسو أننغا قال, قال تعالى في سورة النور الله يفتح سورة النور أنغانيكو Allah ya ce kullil mu'minina ya min absarihim ka gaya wa mumine maza su rinka rinsa idan su wa ya yahfazu jawon su rinka tsara farjin wa wa fi suratul isra'i Allah ya faɗa a suratul ce yace inna sam'a lalle jinka kun gane ba innal uzuna aka ce ba kunne ba kun gane domin kunne daban ji daban Allah ya sa kun gane shi ji yana cikin kunne ne amma ba kunne ne ke sa a ji ba kun gani saboda in ka karanta waccan aya za ka fahimci haka wala kada zara ana li jahannama kasiran min aljin wal insi sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha wala hum a'yun la yusiruna biha wala hum azanu la yasma'una biha ga dai su da kunnuwa amma ba sa ji to inna sam'a shine jin kun gani wala hum azanu suna da kunni faka faka halama na ta yafi naka girma amma la ya suma biha ba sa ji da wannan kunna jama'a kun gane ko inna lillahi wa inna sai ce ula'ik akwai hadari ne ya taso ko hmm. eh. to ku tsaya bari a ƙara shi wannan aya inna sam'a ba za dai a ji daɗinta ba kawai saboda sai na yi bayanin nan insha Allah gaskiya dama tun da muka gama sallah ina ganin alamun hadari a ƙasa zai iya tasowa kun ga ɗazin an yi ruwa da yawa a wasu wurare amma ni yin goma ina ga ko ya ma ba a yi ba ko kaga ikon Allah amin amin za mu tsaya na waɗannan tambayoyi mun so mu ansa su a yau amma dai duk abu biyu ba a yi kuri za mu ansa su a karatun gaba da izinin Allah